kun taɓa jin labarin mutanen da cikin shekara goma ya fi duk illahirin al'umman ƙasar shi kuɗi kama daga 'yan kasuwa manya-manyan 'yan kwangila dukkaninsu a cikin shekara goma ya zo ya kere shi kuɗi da kuma mukammai mu je zuwa harshen maciji shugaban ƙasa kuma hamshakin attashirin mai kuɗi ba kuma ɗan kasuwa ba a cikin ƙasar Nijar. A shekara ta 2017 masu ƙididdiga sun yi iya tasu ƙididdiga Niger ita ce ƙasa mafi talauci a duniya. A cikin ƙasa 191 a duniya, Niger ita ce ta zo ƙasa ta 189 a duniya wajen talauci. Ma'ana Niger ta kera ƙasa guda ɗaya da yawan arziki, amma duk ƙasashen duniya sun fi Niger ci gaba da kuma arziki ta kowane fanni. Maganan yana da nufi, ku mini gafara. Niger ƙasa ce mai yawan al'umma, A cikin kashi ɗari na al'ummar Nijar, kashi tamanin da ɗaya ba su yi karatun boko ba. Inda ƙauyuka ɗari shida ne suka fada cikin matsalar ƙarancin abinci a cikin ƙasar ne. Kashi goma sha biyar cikin ɗari na al'ummar Nijar yara ne suna fama da matsalancin yunwa in ji majalisar ɗinkin duniya duk da wannan matsalar da al'umman ƙasar Nijar suke fama da shi amma Muhammadu Isu shugaban ƙasar Nijar a wancan lokacin yana da manya-manyan kamfanoni da kuma manya-manyan filaye da gidaje da kuma manya-manyan kuɗaɗe ajiye bayan hawan kujerar mulki na kasurgumin attajirin mai kuɗin nan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Masu ƙididdiga sun bayyana cewa wannan attajirin hamshakin mai kuɗin Muhammad Isu yana da kadarorin da suka kai kuɗin sefa biliyan ɗaya da miliyan ɗari da goma sha hudu da dubu ɗari shidda da tamanin. Suka ƙara da cewa ya sayi manya-manyan filaye guda tara a kudancin ƙasar Nijar waɗanda kuɗinsu suka kai kimanin miliyan ɗari biyar da sattin da aji suka ƙara bayyana cewa ya gila bila guda tara waɗanda aka ƙiyasta kuɗinsu sun kai miliyan 590 da aji suma yana da fili da kuma lambu wanda ya kai girman eka 98 wanda aka zuba raguna shanu dawakai raƙumma da daidu waɗannan abubuwan da ka sani na kiwo yana da gareji cike da motoci waɗanda aka kiyasta sun kai miliyan 200 a bankin sony bank da yake niyame ya bayyana cewa ya ajiye kuɗi waɗanda suka kai kimanin miliyan 200 da dubu da hamsin da ɗaya a ƙasar faransa kuma yana da kuɗin da suka kai kimanin miliyan sha biyu a wani banki ga sunan shi duk da wannan arzikin da ya sata a ƙasar Nijar. masana sun kiyasta cewa ya raina kadarorin shi waɗanda suka kai kimanin biliyan uku duk da haka ba lalle kaɗai wannan shine arzikin da ya mallaka a duniya ba saboda ina takardun harajin shi yake ba lalle ba ne ba a ce wani tsohon ma'aikaci mai karancin albashi daga Nijar ya zama wani hamshakin attajirin mai kuɗi gaban su irin barack obama tsohon shugaban kasar Amerika wanda yake da gida kwara ɗaya tak a duniya muhammadu isu ya kasance daraktan ma'adanan ƙasa daga 80 zuwa 85 maganar zinariya samira a riba daga kashi 80 zuwa kashi 91 Kuɗin iraniyun in ƙasar niger da zinariya sun wuce cikin aljuhun shi tun bayan hawan kujerar mulkin Muhammad Isu a ƙasar Nijar aka fara fitar da ganga dubu ishirin a kowace rana na mai amma mutanen Nijar ba su da ruwa kuma ba su da wutar lantarki ayya 'yan uwa lokaci ya ƙure mana ku biyo ni a bidiyo na gaba za ku samu bayani insha Allah